Ƙungiyar matuƙa motoci ta Najeriya NURTW ta ce rashin kyan hanya fa na taimakawa matuƙa wajen sace mutane a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Shugaban kungiyar ajiyoyin Arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Alhassan 313 ya ce akwai bukatar gwamnati ta gyara hanyar domin kawo karshen sace-sacen mutane. To gaskiya muna cikin damuwa amma za mu ce alhamdulillahi domin ɗan tsakanin nan gaskiya an samu sauki musamman jami'an tsaro sojoji da ke aiki a wurin nan da su ma 'yan sanda da 'yan masu sa kai da suke ba da gudunmawa kuma muna alakanta wannan nasara kuma har da wannan gwamnatin tarayya da muka ga cewa ta ba da dama a ci gaba da gyara wannan hanya da ta lalacewa ma'ana faci-faci duk da ba a yi sabon aiki ba amma wannan faci-faci idan aka ce hanyar na da kyau motoci na wucewa da sauri yana kawo sauƙi ta yadda za a samu miyago 'yan hanya da ramuka za su fito su zo su tsara mutane mota ɗaya ma da ta zo suka ɗauke jama'a suka shige sai ka ji suna neman kuɗin fansa to amma muna cikin ganin wannan kuma muna yabawa muna ganin cewa gashi yanzu an ci gaba da gyara sai muka ga masu hukuma fema sun ma kwashe kaya mun shiga damuwa a wannan tsakanin domin hanyar birnin gwari ita ce cibiyar da ta haɗa yankunan wa'annan jihohi na arewa da zuwa lagos ibadan da sauran wurarenmu na kasuwanci da ke a ƙasashen yarbawa muka duba tashin wa'annan jami'an hukumar fema da suke gyara wannan hanya an fara an bari gaskiya ya samu cikin damuwa da fargaba saboda daga lokacin da aka ce ba hanyar nan bata da kyau zaka ga ko da yaushe kusan kullum sai ka ji ana satan mutane yanzu ka bi hanyar birnin gwado zuwa huntuwa tunda ta fi kowace hanya mutuwa a ƙasar nan kullum sai an ɗauki mutane kullum sai an harbi jama'a an ce an kashe su ba kuma komai ya ja wannan ba mutuwa hanyar kwata-kwata da aka ƙaurace mata to shi yasa mota ɗaya biyu in ta zo shi kenan sai waɗannan mutane su zo su ɗauke jama'a. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar haɗin kan al'umma ta arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association Alhaji Adamu Aliyu ya ce maganar sace mutanen dai ta fi alaƙa da zargin da ake cewa akwai baragurbu cikin jami'an tsaro. Babu alaƙa tsakanin mutuwar hanya da satar mutane kowanne zaman kanshi yake yi. domin in muka duba can a baya ai moto za ta iya lalacewa a wannan wurin kuma da mai motan da direban da yaran shi su kwana a wurin ba abin da zai same su har ya waye to amma yanzu ba ma lalacewar mota ba shi da kan ma ba su son ma ko lafiya lafiya ba su son su biyo wannan sashi din to wannan kuma ya sami asali saboda sakaki da siyasa daga gwamnati da su kansu jami'an tsaron nan. Amma ba ganin idan da za a yi gyaran hanyar a rinka wucewa ba ta da tsaye-tsaye ba kila zai rage sace mutane? Ah, to yanzu nan titinmu daga nan Kaduna zuwa Abuja. An kai matsayin da dole ma ka kaucewa hanyar. an koma wa jirgin ƙasa ba kyan hanyar ne? To ya za a yi maganin wannan sace-sace? To yadda za a yi maganin wannan sace-sace gaskiya gwamnati ta duba cikin jami'an tsaron nan ai an daɗe ana gaya mata. Ta duba akwai waɗanda suke da ma'amala ko alaƙa da waɗannan ɓata garin. In aka tsananta bincike za a tsatsame su, ta nan za a sami sauƙin wannan al'amari. Maganar tsarkake tsamin tsaro dai har yanzu ita ce damuwar al'umma a sassan arewacin Najeriya. Saboda yadda ake yawan sace mutane abin da ya sa wasu daga cikin al'umma ke ganin dole gwamnati sauya salo wajen magance wannan matsala ta sace mutanen da ake samu a sassan wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.